annabi muhammad ya karantar da mu wannan karatu kamar bai kamata mu bambanta mu fifita mu rena wani mu rena sha'anin wani domin launi ko domin talauci ba wannan karatu jama'a shi yau aka rasa duniya sai mutum na gani yana da kudi ya fi talaka tun da shi yana ture ya fi wanda ke afirka tun da shi launin safari ne ya fi bakin launi balma suna ganin baki duka ai launin nan saboda sini wanda Allah ya sine mana ya bai da mu bayi shi za launin mu ya zama baki ya za baki sinanne ne la'alalle ne yana ina cikin hankalin fari in za ka yi kowane mu'amala da shi yana sama yana kan ka kasa kai dama kai ba mutum ne mai daraja ba yanwa musulmai muna kiran duk duniya kan abin da ke faruwa ga ba abin da zai kawo mana sauki a samu zaman lafiya sai dai an yi adalci sai an yi gaskiya adalcin nan wa'annan da aka kama su kai wannan aikin mutane hudun su ma a hukunta su Allah ce an nafsu bin nafs in musulmi na magana sha ta kuwa wallahi mu ishe mutane komi qur'ani komi qur'ani yanzu ana so ko ba so duk abin da da birayi sai da qur'ani wanda mazo Allah ya rubu da makka ranar fatuhu makka ya zo dama dindin kaba jama'a in kai baki ne ba ka kusa da wurin balle kuma baki bawa a'a ba ka zuwa wurin annabi ya zo dindin kaba zai hau ina nan ah, shi da sabansa ga turar raki cikin ginin kaba annabi ya ce da allah ina neman bilali suka ce lafiya ce eh yau ranar bilali ke ga ina neman sa allahu akbar ga manya ga koren shawa an yi fatihu makka duk manya kowa ya tattaru. annabi ce a kawo min bilali bilali shiga shi ya bullo in ka kalle shi baki ne dil kuma habashi mutumin ethiopia mutumin afirka ne kuma daga cikin matalautan sahabai amma annabi na ci da shi kwarai da gaske annabi ya bilal ce na'am hawo sama sama kan kaba za ka yi kiran sallah abubakar umar ku je kasa bilal hau kan kafadunsu ka hau sama kan kaba zo Allah ya ba da wannan command suka hau ya hau sama kan Ka'aba da ya bude murya yana kiran sallah cikin Makka wani na cewa ce eh na gode ma Allah da yasa babana ya mutu bai gan wannan takaici ba wato an rasa wanda ya hau kan Ka'aba she hadal gurabul aswad wannan bakar an kaka bilali kan Ka'aba yau wanda jiya bai kusa da Ka'aba yau gashi sama kan kaba Allah ce na'am ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Bilal ya hau sama ya kira sallah wannan ranan wuri ya shirum a da wani mai suna Abu Zar gaddama ya shiga tsakaninsa da Bilali sai ya ce ma Bilali yabna sauda yabna sauda ya dan uwa wanda take mai bakar fata uwarka bakar mace miskiniya ibna sauda yanzu kai da shi ke da problem ina laifin uwarsa ina laifin launin uwarsa wannan kalma yabna sauda ina duba ana magana kana magana ba uwarka je wacce ba bakar mace sai zo Allah ya samu labari ya bar aka kirawo abazar ya abazar a taho mai ummi ka ko yadda ka aibace shi ka zage shi da launin uwansa mai uwan maka ya abazar annabi ce innaka kai dinnan ya abazar umru'un kai wani mutum ne fika jahiliya har yau rayuwar jahiliyyar da jiya aka yi yana cikin ka wallahi bai fita ba tukunna annabi ya kai matuka cikin sakin huska cikin daga murya cikin fada da wannan abu zar ya ce wallahi na zo ina ci cikin jikina kamar babu le abin da zai na kafara Allah ya fi man ya kai ya kwanta kasa ce ya bilal na gama ka da Allah doko kafan ka danna kan wuya na ka taka in ji zafi ka wulakanta ni don hankalin ke kwanta ko na samu yardan Allah bai Allah adalci adalci gaskiya gaskiya musulunci ya ce muna la fadla li arabiyyin ala ajami babu wani bambanci fadla kan baki akan fari ko fari akan baki illa illa bi takwa amma yau waɗanda ke dawon demokratiya suke dawon wayewa da suka yadda wannan karantarwar yau mu dubi irabin da ke cikawa da su kwanakin bayan wannan hutuba cikin wannan masallaci lokacin da muka cikin lockdown mai wannan bayani an zo ana bidan magani magani wannan luqah wannan vaccine da za a zo a yi jinnan covid-19 da shi an kirkiro wannan maganin daga france sai ana ga maganin yanzu ya za a iya fara aiki shi wani faransa na ba shawara maganin nan tun da ba sani ba an aka shi aka yi an mutu ba mutuwa ya yi bai yi ku doko maganin nan ku bar mu je da shi afirka mu je mu test mayan afirka in suka rayu a yi amfani da shi in suka mutu sai a bari don Allah in hankalin mutum har yau yana gan bakake kamar dabbobi ne a zo a musu wannan aloran in sun mutu su mutu kana kan an zaman lafiya duniya kuwa la wallahi na biyu ina mamakin duniya sai ai abu an kare sai a fito ana magana kirintin yana ba bakakan amurkan hakuri kan cewa sun jima suna ainihin daukan mataki akan bukakan amurka akwai aluran da ake musu na ciwon syphilis wannan ciwo in namiji ya kamu da shi malam ba sauki ba ne wai sun jima more than 40 years suna ma wannan bukake kawai wannan allura ana son a takaita yawansu duk baki inda aka gan shi kamar macizi ne ana son yadda za a yi kada ya tashi zama babba gobe shi sa bayan Allah yau in mun duniya ta rikice London ana demonstration German ana yi in ka je Spain an fara ko ina hata ko ina ana wannan demonstration ana gaya ma duniya lokaci ya kai a yi gaskiya a yi adalci lokaci ya kai a bar bambancin launin fata Wani kabila kaza ai mun fi suwa ne annabi ya ce ababa guda hudu mutane har su mutu ba su barinsa kuma lamurra ne na jahiliya yanzu mazun Allah sai daga cikin mazun Allah ya ce mutum na ganin kansa ya fi dan wansa da raina kabilan wani inda wani ya fito wannan shine yau abin da ke addaban duniya duka baki daya shi za bayan Allah mai kokari musulmai mu ma mu ta addu'a don karashen turai duk abin da ke faruwa wurin yana cikawa da mu Allah ya taimaka mana Allah samu dace